daga nan sai darasinmu na dalilin mar'atul muslima wanda a darasin da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na 274 mala yana bayani akan saki za mu tashi akan samun mutallaqat wato rabe-raben mata da ake saki rabe-raben mata sakakku shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu an ga wajen? malam ya ce almutallakat mata sakakku sun kasu kashi-kashi malam ya ce arraja'iyya kashi na farko ita ce arraja'iyya mana wacce take komai mana wadda za ta iya komawa gidanta ko ɗakinta na'am eh za a welcome back kamar yadda malama ta ce ai allati yajuzu lirrajuli an yuraji'aha an gane ita ce matar da miji yana da dama yana iya mayar da ita ablan qida'i iddatiha tun gabanin iddata ta kare wa hiya al biha ita ce matar da aka kusance ta an gane ko idza qallaqaha wahidatan idan mijinta ya sake ta saki daya aw ithnaitaini ko kuma saki biyu raj'atu mustahabba wato kome abun so ne lalle idan an yi saki a gyara a koma ala asahhi ne fil jumla a daya daga cikin mafi ingancin magana dai a takeice kawai duk wani dalilin da zai sa ya sakin zai gaba zai iya komawa din ba ko amma dai an fi so in an saki din to a koma na biyu daga cikin nau'ukan mata da ake saki su ne sakin saki alba'in alba'in wato saki wanda ya kare ba'ini wahiyar laki ita kuma ita ce wacce take la ya juzu an ta'ud ila ismatin rajuli baya halatta ta koma karkashin auren mijinta illa bi shurutin muayyana sai da waɗansu sharuɗa sanannu kun ga ba wai komawa ne ba za ta yi a sai da sharuɗa bai nuna bainunati ila qismain wato mata waɗanda aka saka saki ba ini tun kashi biyu da wannan sharɗan za su fito na farko ce bai nuna sugura akwai ina. wacce ke saki ne bai nuna sugura ƙarama walaha surata ne shi ma yana da hoto biyu ko misali biyu da zai bada ihdahuma na farko shine misali yace an yutalliqa qabla ad-dukhuli miji ya saki matarsa kafin saduwa da ita bata bayyana abuwan fatabinu bi talqatin sai ya zamanto ta zama ba'ina da saki daya bi talqatin wahida an gane wa idza arada i'adatiha to shi irin wannan idan yana so ya dawo da ita fala budda min maharin jaridai ne. dole sai da sabon alkawari afwan sai da sabon neman aure da sabon sadaki ko mi sai an sake wala budda min rida az-zawj kuma sai matar ta yarda. ka annahu aqad zawajin jadidin sai dai sabon aure ne yarinya ce budurwa ko mata ce ba budurwa ba ko babban mace ko karaman mace duk da iya tsakaninta da namiji kafin ya sadu da ita kawai sai ya sake ta wannan ta zama ba'ina da saki da saki da to amma daga baya sai gano kuma ai bai kamata a yi sakin nan ba ai da kaza ne kaza kaza kaza ko ma dai menene da ga za a zo a saki to sai an sake sabon neman aure sabon sadaki sabon kaza ba laifi bane in an maimaita irin sadakin da kun fahimta yawa amma kuma dan akwai mai hankali ma sai a kara mishi da inda an yanki sadaki dubu ɗari ne sai a ce to wannan karanta sai biya dubu ɗari biyu misali ko dubu ɗari da hamsin eh, ƙwarai da gaske yanzu sai ka sake sabo ko kuma a ji tausayin shi an jera ta kuka ya yi nadama sai a ce to shi kenan tun da dai za a ɗari ka biya yanzu ka kawo hamsin hima na biyu. malam ya ce an tsallika ha tatliqatan aw tatliqataini shine miji ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu sun la yuraji'aha kuma ya kima yadda ita hatta tan qadi iddataha har iddata ta kare wa hina idin a wannan lokacin da iddata ta kare la budda min aqdin wa maharin jadid idan yana so ya maida ta sai an sake sabon daura aure da sabon sadaki na biyu bai nuna kubra E, ba ina wacce take babba a ƙarshe وهي أن يطلق المدخول بها shi na saki matar da aka kusance ta salatan iki uku wala illa lahu illa min ba'du zawjin akhar anan ba ta halatta ga mijin sai bayan ta aure mijin na daban eh, shi ne abinda Allah yake cewa fa in talaqaha wala ta illa lahu min ba'du hatta tanjaha zawjan ghayra mace ba ta halatta ga miji har sai ta aro wani mijin na daban wanda ya zauna da ita tsakani da Allah kuma ya sake ta tsakani da Allah ko ya mutu ta mai ta kaba wannan babu laifi za ta iya koma gidan tsohon mijinta ba da ta taɓa yin wani aure shi kenan yau amma ban da auren kashe wuta idan aka yi auren kashe wuta bai yi ba auren ya lalace kuma ba za ta koma gidan tsohon mijin ba saboda dama ba dan Allah aka shi ba na kashe wuta ne haramun ne saboda haka ba a ba a kirga shi sai an yi tsakani da Allah laifin yana kan Francis Allah kyauta so anan za mu tsaya muna sake amfani da dama kala manta kamar da wasu ba su sani ba a mama hajiyan kawo da take zaune na hajiyan isa wanda ya asalin sunanta ne aisha sunanta ko hajiyawa ake sunanta hajiyan ƙorani? ƙurani masha Allah wa sa mata suna jiya ƙur'ani masha Allah kun ga suna ne mai kyau Allah sarki to Allah ya maɗanta rasuwa shine autanta yaro ne matashi dan shekara talatin da uku ta ce ana ma magana aurensa dazu da safe suka yi hatsari da wani dan uwansa a kano suka sarrasu yanzu haka mata tafi kano ɗin muna addu'a Allah ya dawo da ita lafiya kuma ya ji ɗan yara kuma ra'isa ta dawo daga tafiya ita ma tana muku fatan alkhairi tana gaishe ku kuma jiki ya yi kyau sosai kamar yadda na ji muryar ta muna magana kwarai da gaske Allah ya kara mata lafiya so kusan dai karatunmu na yau ya tafi da tambayoyi ko sai dai mu addu'a mu tashi ko akwai babu tambaya ko so na'am eh a wannan ai ba laifi bane ba canza lafazi bane wannan lamiri ne lamiri ba laifi za a iya amfani da lamirin namiji ko lamirin mace kuma lamiri ma yawanci a wurin yana zuwa ne a lamiri na kai kanki an fahimta so ya kika in namiji ne ma haka zai ce in mace ce ma haka zai ce sai haka idan mace za ta ce Allahumma zidni misali haka namiji ma zai ce Allahumma zidni kuma haka bane to wannan ba matsala insha Allah na wa alaikum assalam Eh. Mm. Eh. wala duk dai bayanan suna tafiya iri ɗaya ne menene dalilin yin haka daga ina kuma suke tahowa an ɗauki komai an ba mutum haƙƙin shi to bai halatta mutum ya karɓa ba barinsa kuma ya fi alkhairi gaskiya amma idan kamar yadda muka sani wani lokaci idan ka bari ba ka ba ko dai a haɗu ma a yaƙe ka a ce fiɗin baka san ci gaban su ko kai munafiki ne ko kai kaza ko kai kaza a ƙarshe a maka ya sage geduwa ta yadda za ki raba aikin ma raba ki da aikin ba haka bane wannan fa amma miki da kyau don wasu ma haka shi mutum a rai ba idan mutum sai ya karɓa sai ya je ya yi wani abu a wurin na abin da abin da ake so in ka saba dai kakkace a cikin ka za ka iya yin wani abu wannan tafsila din da na kawo abin da suke cewa kenan za a iya wani aiki na al'umma da shi ana neman tallafi na kaza kai wasu ma sun ce ko wani kana iya ba abinci da shi saboda shi laifin a kai a wurin ka ne yake haramun amma shi a wurin wanda ka ba shi kuma halal ne an fahimta sai akwai waɗannan maganganu amma dai barinsa kawai ya fi alkhairi in ba za ka iya barin ba saboda wannan lalurar sai ka karɓa ta waɗancan abubuwan da su da me? gulu shi ne sace abu kafin araba kafin araba sai kaɗan sata, shi ne gululi kawo lemu a gidanki za a raba sai ki ɗan sace guda goma ne lemun kika ɗauke da sai aka ƙwaya tara yadda idan aka raba kena ki ya ƙara har daga wancan da suka ɗauke gululi kenan daukan abu dai kafin a raba wanda zaki ga yara suna sa hannu su dauki abu ko kaza kafin a basu to duka wannan gululi ne hana su ake amma haramta musu abin yawa kika ce mai malama eh wa ana mene eh wa ana abduka eh eh haka ne eh yayi wanzuwa eh ko ba a yanka ba ma ko zanu aka kawo yayyafawa ake yi wasu ma sun ce hasha na iya yi amma dai duk wanda ya fi sauki sai a yi kawai na malama da ke za mu cike eh Mm. da aka wallahi abin da ba za ka iya ba dole babu lalura za ka ɗauki shi iya yadda za ki iya abin da za ki kauce ma a ciki ki kauce masa wanda ba za ki kauce mai ba sai ki fada ba dan kina so ba sai ki fada kawai kina ta yi kina istighfari yawa shikenan a lalurance Allah ya lamar bana shi na fi duniya hasana zai akira ta hasana gina zaben nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin